to waɗannan ƙalubalen guda takwas duk za ka ga masu faɗawa su rabu da Allah ɗayan takwas ɗin nan ke sa a rabu da Allah shi yasa Allah ya kawo takwas ɗin gaba ɗaya sannan ya ce a habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin sai ce kul ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku ne kalubalen farko wani babansa yake so ko babarsa san babarsa da san babarsa ya fifita shi akan Allah ya fifita shi akan manzon Allah ya fifita shi akan aiki domin cicciɓa addinin Allah kun ji ɗaya wa abu na uku wani kuma 'ya'yansa ne suka ɗauke masa hankali tarin nan da yake da shiga rana da wahala duka yana yi ne don ya bawa 'ya'yansa kuɗi da haka su 'ya'yansa shine fitinas ka taɓa min ɗana ka a yi min ɗana faɗa ina ɗana ina ɗana ya shiga maganar ɗansa kawai maganar ɗan nan nasa kuma dama ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum da yawa za ka samu matarka maƙiyarka ce kuma kuna kwance tare jira take ka rashin lafiya ka mutu a bata gado wani ɗan naka yana nan jira yake ka faɗi ka mutu akwai wanda ya bada filinsa ‘ya'yansa suka yi ta rigima Bayan waye a masallaci ‘ya'yansa suka suka ɗauke takaddun aka yi ta neman takaddun aka rasa kawai ce musu eh, a cikin filaye na na ba da wancan suka ce baba na miliyoyi ne fa yace na sani kai na fa na bawa wannan duk na ban muku wannan ɗayan da na ɗauka suka suka ɗauke takaddun aka yi ta neman takaddun yace to a je a affidavit a je a je a affidavit sun bata amma na ba da filin ko an gansu daga baya sun tashi a banza na kansa fa zai ba a masa masallaci a masa makaranta a masa cibiya ta yada addinin musulunci wanda baya cikin gado ba ma wasiya to kaji biyu kaji fitina biyu wa ihwanukum wani kuma yan uwansa ko shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai su ne ka fifita san su akan san Allah da manzansa kun ji uku wa azwajukum wani ko matarsa ce ko matekunku matarsa ce ta ɗauke masa hankali matarsa ce ta shigaransa ta fitar masa da san Allah da manzansa su taimako addinin Allah in ita ce ta ce ai zai amma ba zai wa addinin Allah komai ba sai dai komai kawai kawo matarsa shi ko fitinarsa kenan kun ji na hudu wa ashiratukum wani kuma dangi da kabilarsu da danginsu shi kawai danginsu ya sani kabilarsu ya shina akan kabilarsa ko akan danginsa ko akan yan uwansa ko akan yankinsa ko akan kasarsa ko akan launin fatarsa ko akan yarensa zai iya mutuwa ma shi kuma fitinarsa kenan nawa kenan biyar ko wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiyar da kuka tsaraurauta wani ya tara dukiyar shi sa Allah ce kun tsaroraice ta saboda tara ta ake ana kallanta ai da dan mara ya ce komai dai arzikinka ba za ka sa riga goma ka sa wando goma ka sa takalmi goma ka sa agogo goma ka sa hula goma ka sa sai an gani kan sai ce ga mahaukaci na dole dai ɗaya zaka sa wanda ba shi da shi ma ɗaya zai sa sai dai a ce naka ya fi haske ko ya fi tsada ko ya fi kyau shikenan ragowan duk sai dai ka kirga su ina da wando kaza ina da riga kaza ina da agogo kaza ina da takalmi kaza kai malam duniya na ana mata shiri wato wani bawan Allah da ya rasu da muka je a duba kayansa hula ma kadai hula kadai daki guda ce sannan aka buɗe mana wasu akwatu duk links ne aka buɗe wasu akwatu dukkansu abin na agoguna ne wasu ko sababbi ko buɗe su ba ba aka buɗe mana wani guri wani set shi kuma ainihin irin abubuwan nan ne na na kwalliya su ma kayan kwalliya kawai gashi na ɗakuna wajen uku sannan aka buɗe ɓangaren shaddodi da kayayyakin sawa wasu sababbi ne ba a ma sa su ba ɗinka ne sun fi kala ɗari biyu ga kuma waɗanda an ɗinka an taɓa sa ga kuma sababbin shaddodi a ajiye waɗanda ko cire su ba a yi daga leda ba su ma musu ɗaki guda sannan ga motoci malam motoci wata ma sai dai a ta wanke ta kawai ba a hawa motoci sun kusa ashirin na hawa kowace motar nan ta haura miliyan goma a suna aji da ya yi tsitsit a hawan yau tsitsit a hawan can gobe tsitsit wacce aka kira ta amsa ya dauke ta a fita an tafi an bar su duka kara makalla duka na ga yadda aka saka mutumin na a kabari da likafanin da aka yi masa na ga irin duniyar da yake ci da irin duniyar da ya samu ce kai Allah ya samu cika da imani ba wanda ya ce a sa masa agogo ɗaya ko zobe ɗaya ko links ɗaya ko shadda ba ce a yi masa likafari da ita ba irin dai wannan da ake kowa ishi aka masa aka zuba aka aka tara tudu aka zuba wani ma yana ta sauri a gama wanda yana da kuma abin mamaki ana nan ɗin akwai matsayinsa da mukaminsa wasa sun fara tattauna ni fa za ba mukaminsa na ni za a ba fa matsayinsa ina fa ciki ina kamun kafa tun kafin abin ne shi har an fara connection akan wa zai haye kujerarsa Iza malam ka kiyaye lafiyarka kakkai wani abin da zai zo ya zo ka ɗauki abu da zafi na duniya ka bi shi a hankali to kun ji amwalin muha dukiyar da aka tsororota, aka tara aka jibge aka jibge kuma wata dukiyar sharrinta sai ka ga taƙi ɓanɓarwa taƙi ciwa kai ma baka ga me ita yana ciwa balle ka sa ran kai zaka ci shi kansa Allah ya jarabce shi ya kasa ci ya kasa sha bata ba shi hutu ba bata ba shi bacci ba bata ba shi cin abinci ba ya kasa cin abinci mai kyau ya kasa hutawa shi kansa mai dukiyar bai huta ba bai ci abinci ba bai samu nutsuwa ba bacci sai an zuba kwaya to wannan dukiyar me amfaninta dukiyar da baka ci ba baka sha baka yi sutura mai kyau baka yi magani mai kyau ba gadinta da tsare ta da tara ta da kiyaye ta da sanin yawanta da kun ji sai ce wata jaratun na nawa kenan da bakwai ko ta shauna ha. wani zai ga in ya tsaya wa addini aiki to kasuwancinsa zai kasa za a zo a wuce shi shine lamba na ɗaya ko lamba na biyu in ya tsaya yi wa addini hidima yana ɗiba yana masallatai yana makarantu yana asibitoci yana taimaka zai ga cewa fa zai faɗo na biyu ko na uku to sai ga ƙara ya ci gaba da riƙe kambunsa na ɗaya shi kuma na ɗayan ana kirga da abin da ka mallaka ne shi ko da kayi masallaci kayi makaranta kayi asibiti kayi ah, wajen koyon sana'a to wannan ba za a ce naka bane balle a ce ka ce saboda haka ya ragu sai ka faɗo na biyu na uku na huɗu ka yi wa ƙasa sai mutum ya ga ƙara ya ci gaba da rike kambinsa da yana nan a lamba na ɗaya har ya mutu kada a kasuwan na a ce a kasuwan na yanzu wani ayi da shi ne na ɗaya amma saboda yawan gina masallatai da yawan makarantu da yawan taimaka talaka da rawar rabon abinci ma na ƙasa malamin sadaka Allah ya ce duk abin da kuka baya a guri na bai tauye ba ku ne za ku ga ka ɗauki huɗu? amma a wajen Allah ninkin ba ninkin ne